dawo dawo alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma su yi kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 16 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar farce. Haka yake amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin kiwon lafiya, sannan ta tuntuɓi jama'a akan muhimmancin kula da lafiyar farce. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama. Sai ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu tsindama cikin shirin ne da garzayawa wajen wakiliyar sashen hausa abuja hawa umar inda ta fara da jin ta bakin jama'a Sunana Umma abdul Abdulkadir. Ta yaya kike kula da farcen ki? Gaskiya yanda yadda nake kula da farce na a ko da yaushe da yake bana son farce mai tsayi. Ina gani ya fara tsayi ina yanke shi saboda yanayin laushin shi. Sai kuma ina son sa lalle. Gaskiya ina sa lalle saboda shi ma yana kara kyan farce kin san a matsayina na ƴa mace ya kamata ina kwalliya hakan nan bai kamata ana ganin farce ga fari tas To in kuma na zo ni yake shi zan kankare shi zan kuma gyara sama saboda saboda za ka iya zuwa garin wani abu kana so sosa hannun hakan nan ka ji kaka ji wa kanka ciwo to ya kamata in ha za ka kula da farcen ka ya zama na kana irin gyara shi hakan nan kafin ka yanke shi farcen gaskiya haka nake kula da farce na to kin taba ji ko likitoci ko a wani wuri an ce akwai ko datti ko cuta da farce yake tarawa idan ya tsawo eh to gaskiya ina ji amma kuma har yanzu kai bai waye akan yadda ake faɗa akan yana bata yana da illa a jikin mutum ba. To na gode Ni ma na gode. Sunana Umar Isa. Ta yaya kake kula da tsaftan farcen ka? Na yawan ba da gyara masu gyara su dinga man yankan farce na. Dan irin saboda wani lokaci irin datti haka zai iya shiga da bai kamata ba. Ko na je wajen wanki ma sai ko da na wanki ba zan rasa datti a ciki ba shine yasa ma nake yawa yankan kumbana saboda wani illa datti akan da bai kamata in sa baki na. Amma yanzu musamman ma da kai ya waye cututtuka sun yi yawa akan ce kamar kamar masu yankan farce haka ma ana iya yada cuta to shin yaya kake tabbatar da cewa wato abin nan da ake yanka farcen a tsaftace yake eh to wani lokaci gaskiya na samu ina yawan duba masu tsafta ba irin su masu kazami masu kazanta nake bada anuna ba wani lokaci ma na gani cewa ma ban gan wayan da nake so ba sai in siyo reza da kaina in yanka abuna na hannatu ju ta yaya kike kula da tsaftan farcen ki yanda nake kula da tsaftan farce na don ni kam ba na so in ga face na yayi sai a musulunce ma ba shi da kyau a ce ka bar face saboda ruwan alola ba zai iya shiga ciki ba so yanda nake kula da fashe na wani lokaci ina sa mai lalli saboda ya kara mai sha'awa wani lokaci kuma sai in bar fashin haka to kamar bayan sati nawa kike yanka farce a gaskiya ni fa kullum nake yanka farce dina kin taba ji an ce akwai wani datti ko kuma cuta da take ko kuma in datti ya taru a kasan farce zai iya yada yada cuta? Eh, most of likitoci suna magana da cewa in ka bar kumbanka ya yi tsayi inda ya shigo yana kosin cuta wani lokaci. Sai ka ga mutum sai dinga ciwo ciwo ba za ka gane menene yake faru da kai ba alhali kuma wannan farcen ne da ka bari. Saboda za ka iya je ka taba abu ba za ka sani ba kuma ka sa a baki so yana zai sa ka ka dinga yawan ciwo ciwo ciwo da ba za a gane kan shi ba. Sunana Basira Sanbala. Yaya kike kula da farcen ki? iya ina kula da farci na kamar yadda nake kula da gashin kaina saboda duk da ta fito ko dan yaya ne idan ta fito hakan nan hankali na baya kwanciya har sai na cire ta a hannuna sannan nake samun nutsuwa kamar irin misali in ce maki kaya ne sun yi datti a jikina idan ban cire ba ba zan ji daɗi ba kamar kaina ne ya yi min datti idan ban wanke ba zan ji daɗi ba to haka ita ma akai fata na ɗauke ta. To kin taɓa jin ko likita ya ce akwai ma datti ko kuma cuta da take taruwa a ƙasan farce? Eh na akwai da da ke da bakin da ke taruwa a cikin akaifa an ce ba a so a ci a musulunci kuma akan ce inuwar shedan ce ma ta kanta akaifa idan ka tara ta to wannan shine yasa kike ba da muhimmanci wajen gyara farce mm, gaskiya shi yasa ya bana wasa da farce idan ya fito da ya fito nake yanke shi sannan nake samun kwanciyar hankali to ya zaki ji in kika ga wani ko kawarki kika ga farcen ta zara zara ya kike ji gaskiya bana jin daɗi sai in ji kamar ma in zo in cire mata kowannan gayin da ake yanzu na farce baya burge ni ban taba shi a ba bari cikin kwalliya ban san shi. To na gode sosai. Mhm. Ya Ubangiji sarkin baiwa. roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abokulawa, ilimi abokin tahiya. abin kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba rashin sha shata mu ba mu sonai rashin idanuwa shata na gudu ne tun da ba ku sonai har ya kasance ku na gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai idanu mai kumbure idanu da kaji idanun ta da kaga idanun na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwan ciyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa Har ila yau Hauwa ba ta yi nisa ba ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa. sunana dr isa adamu na daga cikin mataimaka na darakta na asibitin shifa a shifa da ke nan yankin karo na abuja to likita a yau da ya za mu tattauna ne akan kula da lafiyar farce to likita ta yaya ma ya kamata mutum ya kula da farcensa lallai hakikanin gaskiya farce abu ne wanda ya kamata a ce mu dinga kula da shi a koda yaushe kuma akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce mu dinga kula da faracen mu misali saboda kar a dinga samun matsala yau da gobe abin da ya sa kawai shine bincike ya nuna cewa wanda yake da farce misali sannan a ce baya kula da shi sosai to yana iya kuma samun matsala daga nan imma abin da ya shafi jin ciwo a jikinsa ko wani nau'i wani abu haka ko dai samun akatsi ga abin da ya shafi kamar tara datti da wani abu haka da zai kai ga ya samu matsala ko dai rashin lafiya zuwa gaba. to likita kamar bayan kwana ko kuma sati nawa ya kamata ma mutum ya rika yanke farcensa. to dama abin da ya shafi farce akan ba da shawara dama abin da shafi kula da wannan ya zamto cewa imma an dan gajarta su misali ta inda ba za su ba da matsala ba ko kuma a kai ga yankewa gaba daya na san eh, masu sauraron za su yi farin cikin sanin cewa hakan na kula yakan kai ga mutum ya san cewa ba ma farce kawai ba hatta su ma na kai misali kamar misali ga mazaje akan ba da shawaran misali eh, idan sun kai yanayin da ba za a iya kula da su wurin tsabtace cewa ba to ya kamata a ce ana gajartawa to haka hakanan hakikanin gaskiya akan farce ya zamto cewa ko ana iya eh, gajarta a farcen misali ta inda ba zai tsawo ya ba da matsala ba ko kuma ya zamto cewa an yanke gaba daya ta inda dai zama ba zai tara da ci ko wani abin da zai ah, ko wani abin da mai kama da haka da zai bada matsala zuwa gaba ga shi wannan wanda yake dauke da wannan farce mai tsayi ko wani abu ba to kamar wasu irin cututtuka ne suka danganci farce ko kuma mutum zai iya cin karo da su sakamakon rashin gyara ko kuma kula da farcensa ah, akwai cututtuka da dama da mutum yakan iya kamuwa sakamakon ya bar farce kuma hala ba kulawa saboda datti yakan taru a karkashin farcensa sannan daga baya zai iya cin abinci da wannan farce musamman in aka samu karancin wanke hannu ko wani abu so lalle akwai cutuka da dama da mai sauraro kamata ya san cewa lalle bisa ga dukkan alamu ana iya samun wannan matsala idan ya zamto cewa an samu rashin kula da farce misali cututtuka dai suna da dama dauka misali kaman dauki misali kamar abin da ya sha. shafi gurbatan abinci misali kamar abin ke kiransa food poisoning so yakan zamto cewa eh, wasu kwayan halittu musamman nau'i na kwayan halitta kwayan cuta na bacteria misali da sauransu sukan zamto sun samu asali saboda zama da suka yi a gabashin farce sannan daga baya mutum aka samu karancin wanke hannu ko kula da farce din misali sai ya zamto cewa ya haddasa cututtuka da dama haka misali daga ciki kamar da na faɗi akwai ah, abin da ya shafi ah, gurbatan abinci na food poisoning da muka yi magana sai kuma kuma ana iya samun cututtuka da dama kamar abin da shafi onychomycosis da sauransu da haka akwai farin pharyngitis da sauransu duka dai nau'uka ne na cututtuka da yakan zamto akan samu imma ka ya zamto cewa an samu matsala wurin ita farce ta zauta ta samu ko daga ciki an samu kumburi ko zafi ko kuma wani dan ciwo daga ciki saboda dai matsalan da aka samu to amma zan so masu sauraro su san cewa da dama irin wannan matsaloli suna da alaka da rashin tsabtace tsaftace farce misali sai ya zamto cewa abin da ya fi dama ya fi yawa da a cikin al'umma musamman kasashe masu tasowa shine abin da ya fi yawa na gurbatan abinci imma daga waje da hannunsa ko ban ya riga ya ci misali ya kai ba ciki misali sai zamto ciki ya kumbura ko a samu gudawa da ko atini ko wasu abubuwa daga baya duka wannan dai hukumar hukunce cibiya ta kula da cututtuka ta afirka wato africa center for disease control and prevention sun jawo hankali game da wannan sosai idan aka yi maganar tsaftar jiki to ya kamata kamata kuma a haɗa abin da shafi tsaftar misali kamar personal hygiene kula da jiki eh, wanka da wanki misali ko abin da ya shafi kula da baki wurin goge hakora da kuma barce da sauransu misali. Wani jaɗan jan hankali za ka yi wa irin masu kula da yara ko kuma iyaye akan barin farce ya tsawo a hannu. Lallai idan farce ya tsawo a hannun misali iyayen mata da suke kula da yara da sauransu na yi magana a farko zan ta da ke cewa akan samu ko abin da shafi jin ciwo ko rauni ko wani abu. Lallai wanda ya bar farcin sa ya zama ya tsayi sosai yana iya samun in ma ya karye ya samu matsala ko kuma shi din abin da ya shafi rike wani abu ya zamto cewa ya kamar jariri da kike magana lalle fata sa bata da kwari kuma ana iya samun matsala abin da ya shafi kamar daga fata ko daga rike yaron ya zamto cewa yau da gobe saboda an bar farashi masu tsawo sai ga an ji masa ciwo ko an karci jikinsa an ji masa ciwo saboda wani abu sai kuma har yanzu zan son jawo hankalin mata iyaye mata misali masu kula da yara har yanzu akan wannan gaba saboda yakan zamto cewa su canza kamar canjin ah, abin da ya shafi ah, pampas da sauransu da ake wa yara a shirya jikinsu da kayaki da sauransu ko sa tufafi da ma cirewa yakan iya ya an kai mataki da za a iya ɗaukan datti daga waje kamar daga farce misali saboda duk abin da ya shafi farce na datti daga sai baka iya ganin sa daga waje to amma yau da gobe in ma mu'amala ko zufa ko wani abu yakan kai daga baya dattin ya kan iya fita to kin ga ana iya shirya yaro kuma daga baya a ce akwai datti a hannun ita uwa mai kula da wannan yaro shawara ta ga wannan iyaye mata shine lallai su tabbatar da yanke farce zamantowa wajibi a gurin su ko kuma da muke maganan kar a bari yayi tsayi misali a dan rage dan gajarta da ba zai dauki datti daga ciki ba ya zama to wajibi a wurin su sai kuma abin da shafi wanke hannaye su zamto cewa in ma kafin su kusanci yaran su sun wanke hannaye ko kuma bayan sun gama shirya su gaba daya ya zamto cewa sun wanke hannayen su kafin su cigaba da su al'amura akwai wasu wanda suke da ko dabi'a ko suke son su ga farce ya tsawo a yatsan su shin mutum zai iya barin farcensa da tsawo amma kuma ya rika misali wanke dattin da yake shiga cikin wannan ba matsala ba ne? So lallai matsalan datti idan ana wanke farce bai da matsala a nan wannan bangaren. To sai kuma mu duba wasu bangarori da dama kamar abin da shafi yau da gobe rike wasu abubuwa da zai yi in ma rike kofa akwai wanda zai bar farce misali zan bada ya zo zai rike kofa kawai shi kenan sai farcen sai ya zama ya kare a wannan lokacin. To kin ga yana iya jin ciwo da karan kansa da dan wannan bangare da ya karye din ko wani abu. To amma lallai bisa ga duka alamu idan mutum ya zamto zai iya sa samun lokaci ya bada lokacinsa na kula da farce lalle barin sa ya tsawo din yana iya ganin cewa bai da matsala ta wannan abin da shafi barin datti a ciki to amma abin da ya fi shine kawai kamar yadda ita cibiyar kula da cutuka ta magana ta afirka gaba daya cewa yankewan ko kuma ragewa din shi ya fi daidai saboda kula da irin ko rauni ko kaiwan farce ko wani abu da yake zafi saboda dan adam ma yana da wani abu daga baya ba maki ya samu lokaci yana kula da farcen daga baya kuma ya zo a ce bai samu wannan lokacin ko kuma ya zamto ya kasa samun lokacin da zai zauna yau wannan sai ya zamanto ya tara datti a ciki wanda kuma dattin nan zai iya ba da matsala daga baya wurin samun imacin abinci ko riki wani abin da bai da tsafta kaga daga baya an samu dai rashin tsafta ko rashin lafiya ko cututtuka da dama da akan samu saboda irin wannan samun datti daga karkashin farce da sauransu wasu lokutan akan samu mutane kaga faratun su ba shi da karfi misali yana yawan karyewa musamman idan ya danyi tsawo kaɗan sai ya karye wasu kuma zaka ga faratun su ko kuma in ce farshen su ko da yayi tsayi zaka gan shi yana da dai rage kwari shin ko rashin isasshen wani sinadari da ya kamata ne yake kawo rashin sa farce ya zama bashi da kwari na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halicce shi kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu abin da yake faruwa shine wasu Allah ka halicce su dama misali da irin wannan rashin kwarin facce ko rashin karfin facce din to amma akwai wanda kuma za ka ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikinsu su da sukan taimaka ko wasu sinadarai da kika ce misali wasu abubuwa da ya kamata su taimaka wurin karfin farce din da sauransu sai kuma irin kankara da akan yi akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare farce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu so shawarar da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata misali abin da ya shafi na'uka na sinadarai da kuma wasu abubuwan da gama abinci ake samu misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman ah, vitamins and ions misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamins misali da kuma calciums ana iya samun wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kamar abin da shafi ma lemo misali akan samu a wannan sai kuma wasu nau'uka na kamar kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu yalle binciken wani yakan dan karawa wa'anda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abubuwa sai kuma abin da ya shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu lallai wannan sukan taimaka taimakawa dan adam idan yana cin su ya zamto cewa farasinsa suna da karfi da kuma kwari saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu suna rai da kuma ya kamata cin su zamto cewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan cin nau'ukan abinci da yake da suke da wani nau'i na vitamins and calcium da sauransu din. ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa kai sama Allah ya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa kai sama Allah azaba gobe. degi ya faɗa ce, fa baka yau gobe don ka bashi yake so. gwamnati masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkara shirin namu za mu leƙa filinmu na kwalama a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa. Eh, eh. Mai barkanmu da sake saduwa a wannan zaure namu ma har ila yau muna tare ne da Hajiya Habibu Muhammad da ke sabon gari wanda za ta gabatar mana da girki uwar gida amarya da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me Hajiya take dauke da shi a wannan mako. jama'a assalamu alaikum ina muku barka da azumi a wannan mako muna son mu koya muku yadda ake yin soup na irish wato dan miya dan kaman farfesu farfesu ke yawwa kaman dan farfesu farfesu ne irish ne da kaza abubuwan da muke son uwar gida ta tanada na farko uban tafiya shine irish wato dankali dankalin wanne ciki na turawa eh dankalin turawa to idan mai gida Allah ya bashi iko yana da kyau uwar gida ki ga to wannan dankalin turawa me ya kamata in yi da shi to ke kuma uwar gida a naki fasahan da basiran sai ki ga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba sai ki zauna ki tunani to yau wannan dankalin bari mishi farfesu yi farfesun dankalin shi dankalin na ake wa farfesu eh ana farfesun dankali idan kika abin da ake bukata in zaki farfesun dankali zaki samu dankalin ki na turawa na daya na biyu ki samu dan naman kazanki ki samu dan tattasanki dan atarugu albasa dan shi ba dole sai an sa mishi tumatir ba amma hajiya kin ce kaza eh wannan miya ai ta manya ce a'a talla ma yana iya yi ai ba dole sai da kaza ba to ana iya canza mata bai yanayi mamadin kaza sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi to zaki iya neman kwanki amma kwan sai kin dafa na gane amma yanzu bari fara muku bayani yadda zaki yi da shi da kaza in ya so sai in kawo bayanin yadda ko da canji eh. zai iya samuwa sai a canza shi ta wani hanya to in yanzu kina da kin samu kazanki kika ba gyara kazanki uwar gida kika samu kwananki mai kyau kika zuba kika wanke shi sai ki ɗauko tukunyanki ki ɗaure idan kazan ta hausa ce tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin na hausa wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin turawa to amma in so samu ne in an samu kajin hausan to fannin layin hamdu abin da dai allah ya ba mutum an kuma kazan turawa ne to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu zaki zo ki fera dankalin ki idan kika fera dankalinki sai ki yanka shi kowane guda ɗaya zaki iya yanka shi kaman kashi hudu idan kika yanka kowanne kashi hudu idan manya ne sosai zaki raba shi kamar shida shida idan kika raba shi da shida za ki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere kin yanyanka ki kwashe ki samu kwano mai kyau ki zuba ki rufe abinki ki ɗauko tattasan ki da atarugu ɗan daidai yanda zai baki test ɗin da ke so yanda mai gida zai iya yiwuwa mai gidan ki ba mai son yaji ba ne daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki kar ki cika ki samu tattasanki da atarugu da albasa da ɗan kayan ƙanshinki to akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa shine uwar gida akwai citta da kanumfari da ɗan ɗiyan miya akwai wani ɗan abu kamar gyaɗan miya ake ce mishi zaki ɗan same shi ki ɓare su ki haɗa su ki dake su idan kika dake idan mijinki mai son tafarnuwa ne to ki samu wannan tafarnuwan ki ɗan ɓare shi shi ma ki saka a ciki ki daka wannan spices spices da kuka ji ake magana a kai eh kayan kanshin nan to wannan spices ne nake na daidai karfin ki ba dole sai kin sai wancan ne. na kanti ba na kanti ba idan kika samu wannan kika dake su kika haɗe su kika samu container bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana in ya bushe sai ki ƙara daka shi sai ki tankade sai ki zuba a cikin container to ke ma haka zaki dinga zazzago shi ana wannan spices ina kika same shi mm. sai dai ki dariya ki dinga in hmm, ai siyo shi ne uwar gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa mai kanshi wato yana kara ma girki armashi yana kara ma girki armashi to idan kika samu wa'annan abubuwan kika ajiye a gefe to bayan ga jijjigen kayan miyan kikin yi ga dankalin ki ga kuma naman kazan kikin gyara shi a gefe sai ki zo ki sa tukunyanki akan wuta idan kika dora tukunyanki akan wuta to zan muku bayani a kashi biyu wasu suna da son soye abu za ki ga wata uwar gidan ita ta fi son ta soya kayan miya kafin ta tsaida wata kuma za ki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa kaza kuma a ci ta ba to kin gani to haka abin yake to wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki kadan zazzaga shi a ciki kika soya da shi daga makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wance me take dafa ko kuma alhaji ya sake sabuwar amarya alhaji ya sake sabuwar <laughs> <laughs> to duk irin haka zai iya faruwa to idan kika soya kayan miyan ki ya soyu sai ki ɗauko wannan kazar taki sai ki zuba ta sai ki da sanwan ki kai ki mm. sa ruwan daidai da abin da zaki dafa to ba a cika mishi to an ce kuma dama dankali bai son ruwa eh dankali baya eh, son kadan ma ya ishe shi eh ruwa daidai zaki sa in kika ɗauko wannan naman kazan yi ɗanyen naman kazan ɗanyen naman kazan sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya sai ki rufe shi sai ki ɗauko kuma wannan ɗan spices da kika soya kayan miyan wannan kayan ƙanshin eh. sai ki ɗan daɗa watsawa kaɗan a kai sai ki mayar ki rufe ki buɗe ki duba kina buɗe ma wani ƙanshin ne zai sake tashi da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa mm, miyo na tsinkewa kan <laughs> tsinki to idan ya tafasi ya tafasi kika bude kika ji wannan din kashin na bugo ki ke ma sai ki dauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan sai ki juya in kika dan motsa shi sai ki mayar ki rufi to idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna ki duba ki ga in ya nuna sai ki sauke ruwan zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa hmm. To, uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin da babu babu dinnan yanayin garin. To, ba dole sai an yi da wannan kaza ba. Hmm. Akwai kwai. Idan baki da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kuɗi ne a talaka ma yana iya ci. Don ko dankalin ki na ɗari biyu ɗari uku kika siya zai miki. Za ki iya siyan mamadin kazan za ki sai kwai. In kika sai kwanki za ki dafa. in kika dafa kwanki zaki bare shi shi zaki iya zuba dankalin in kika dan ba dankalin mintoci sai ki dauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki to bambancin da za a samu aka samu kenan akan kaza da kwai ba dole sai an yi na kaza ba to shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikinmu saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne ana son mutum a rana ya kasance ko da guda ɗaya ne ka dan shi hmm. to to kuma yanayin gari ya zo abubuwa ga yanda suke in ka sa dan kwanka in ku biyu ne ko ku uku ne aka dan jajjefa mu kowa daidai shikenan in ma ba halin daidai din zaki iya sa mutum biyu daya mutum biyu daya in kika sa in kun dafa za ku yanka abunku hmm. kowane mutum biyu sai su raba guda daya daidai karfin ka haka za ka yi To Hajiya Habiba shi wannan girki haka na ake shan shi a matsayin sarrafa farfesu ko ko za a iya ci da wani abinci? Eh wasu sukan iya a matsayin shi na farfesun wasu zaki ga sun dafa farar shinkafansu ko kuma jalof sai su dan zuba shi a kai su ci mhm. amma kuma haka nan ma kina iya cin shi ka samu dan abu mai ruwa ruwa ka sha ka zo ka dora wannan ya kike gani to ki gaya mun mai gida ya dayatar da irin wannan addagana to me me zai faru sai kwasan girki sai kwasan girki ranan kila ma bai yi niyyar miki zanin sallah ba mm. sai ki ji yana cewa to uwar gida wai sufa za a kawo miki ko eh, ko shadda ko ko shadda za a miki ganina. to masu rare da fatan za a gwada wannan girki ni armashi masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato julie lazarus gresham da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta ni gabatarwa amina bahara auna ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake cewa ku huta lafiya kuma